minne musol boko qur'an o karam bun ko doyat doyata fudula mun yalon ko anala muso ike karo semme nyonna ibe qur'an o karanna nyindo ka fa nyindo e mistake telema foku nyindo ka fa nyindo e ma foku ibuka ke naji mun lafsa ka ke dorum alafsa ka ke video da asama facebook wala tiktok pray e like share nin comment share bari fil waqi ma fa fil bawaqi ma fa fil mawaqi fil waqi ibuka e ke Mun be ka ke gil fil mawaqi pour mon sa je tiktok ya je facebook ya je whatsapp bari to ya ko na fa ka ke la buka naam ha barakallahu fik fudula mun fo qur'ano kara wala siya ka fudula mun qur'ano kara min na fo mu to yal ndika ndika jakal ba ke karambalo ila sa ka fudul fo nan kata karambalo ni karambalo fula bunkilin kono dengaro fula ko ko kunna muso fisaya n'i tɛ mankaran ni mo min ni munkaran da ni muso la mankaran ay fudu mo ye munkaran da ni kɛw na mankaran ye mo ye barakel mo fulo be mankaran da nyaros fula billahi ni mo mo fete de jal be be fala aman koy aman koy jahil fula bunkilon kono ni juma kanan dila wallahi ntata bolon kono saundo la muhadara la mustibari mo ya kono ba wulula ay janaba ko la kidiyo nyininga ako ŋañi ne iko momu ye jeno ke walka janabo ku bari amma futula o man jara e janabo ku akai ñina ika yi juma laya ya ka ma ako sanji tannani sanji fulani futuo konate nen man jarabo ku ana kema ɓe kada kemale a ka akai ko koso da bari fudula man koso so jeno mum ni oke fai su janabo ku ka ba ko su dal amma fudu wa da ni oke manyan ka janabo ku sanyi tan ni sanyi fula ye karam bal fula ma sibo jele bun kilin won ata ke mala ala mufti karam bal fula ma sibo lon dal kakaraj ali jakase ali jakase almar subhanahu wa ta'ala